ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahi Rahmanir Rahim Fita tsuro, kashi na arba'in da biyar. Don komawarsa gida ya kasa zama balle su kone. Mitin ɗin da bai samu zuwa ba kenan. Babban burinsa dare ya ratsa, gari ya yi duhu, ya sami zuwa ga mai share masa kuka, wato uban dodo. Shi ya sani ya ɗebo ruwan dafa kansa. Sai ga hawa yana fita a idanun ɗan mutuwa na jin raɗaɗi da takaicin wannan asara da hindata ta jawo masa. Dare na ƙara nisa, ya fice zuwa ga uban dodo, inda suka haɗu baki ɗaya 'yan ƙungiyar saboda taron gaggawa da ya tashi na hukunta ɗan mutuwa akan asarar da ya jawo wa ƙungiya na rashin ɗaya daga cikin 'ya'yanta. Wannan kenan. Katsina Safina da Radiya suka yi wa Haulatu ca a makaranta da tsokana iri-iri, wai za ta riga su aure. Ya dai murmushi kawai take. su mai daɗi na jiya take tunowa, gashi yau zai fara zuwa hira wajenta. Zancen ta ne ya soma ba zuwa tunda iyayensa duk sun sani. Malama ana magana kin kasa amsa sai wani murmushi kike. To ni ma da iyayen sun za su zo ganin Baba Alhaji. Faɗin Safina, har da yin wani fari da idanu. Suka dube ta. Da gaske? wasan lokaci guda suka jefa mata tambaya. Da jinjina kai tana dariya. Allah kuwa da gaske, dama tun ba yau ba yake sanya turo, ni ke tsaye da shi. So nake yadda muke aminan nan, mu yi aurenmu lokaci guda. Ke faradiya dama kamar ya iya yinsa, amma kin hana shi magana. Mutumin da tun bayan sallah ya so ya turo magabatansa, da haka ki bashi dama zuwa mu aurenmu lokaci guda, mu ƙara shaƙa wasu antijanna da antifa'iza. Saka kai dariya, ba su ne suka yi sallama ba sai da lokacin shiga radi ya ajiye su kuwa kasancewar sun kammala ficewa kawai suka yi ita kuma ta yi aji A titi suka rabu kowace ta nemi na fef ɗin unguwarsu safa da marwa haulatu kawai ke yi a ɗaki ta yi adanta cikin riga da siket na atamfa har da su hoda da kwalli turare mai sanyi ta fesa amma ta kasa sauka ƙasa hajiya ta faɗawa don ta kasa sanar da umma amma kuma fargabarta kar ya kasance hajja ta mance ba ta yi wa umar magana za ta so ma fita wurin sadauki ba, shi ya hana ta fita gudun samun matsala. Wayarta ta yi ƙara, ganin sadaukinta ne yasa ta ɗauka kamar za ta yi kuka. Bebi idanuna suna ta jiran su yi tozali da naki. Ni yangar nan ta ishe ni, ai mata kuɗi in siya. Duk da halin da take ciki sai da ta murmusa. Ya yi sadauki gwani ne a tsara kalaman tausar da zuciya. Ya haƙuri sadauki na, ina tafi yanzu da yadda Allah. Oke diya, daga haka suka yi sallama. Shigowar Umma ɗakin nesa ta ɗan diriri ce alamun rashin gaskiya. Sadaukin bai iso ba ne? Tambayar Umma ya sa ta samun tabbacin sun yi magana da Hajja. A kunyashe ta amsa, ya zo. Umar ta yi murmushi. Wai yau ita ta ke jin kunya. Lallai ana son sadauki. Ta bi bayanta da kallo sanda ta fice da sauri-sauri a ɗakin. Sai kuma ta girgiza kai kawai game da addu'an nema wa ‘yarta ta zaɓin Allah. A zaune ta same shi akan kujera a rumfa. Hasken fitilu ta ko'ina ya haska wurin kamar rana. Ya sha yadinsa mai tsada kalar kofi, kansa da hula baƙa. Ta ƙara so da sallama yayin da ƙamshin sai doki hancinta. Shi ma lokaci guda ƙina ta turaren gami da amsa sallama ta ta zauna. Kin yi kyau, da ɗan yi murmushi mai tsada. Na gode. Ya sauke wata ajiyar zuciya mai nauyi, sannan ya sa hannunsa a aljihu, ya fito da wani ɗan ƙaramin gida na zobe ya miƙa mata. Buɗe ki gani ko zai miki. ta dube shi ya ɗan kashe mata idanu kafin ta kai duba ga ɗan ƙaramin akwatin ja da ke tafin hannunsa ta kai hannu ta ɗauka ta buɗe zobe ne kalar silba mai wani ɗan suton a tsakiya ta yi murmushi a karo na ba adadi shi kuwa sadauki ya samu abin kallo har da ɗan lankwasa wuya ita kuwa haulata zoben ta ciro ta zira a yatsanta ya bi yatsa da kallo wasan lokaci guda suka kalli juna a wannan karan maimakon zoben ya haskaka ki sai na ga ke kika ƙara ƙawata shi. Da kawo da kai, da ɗan lamshe idanu. Na gode. da ƙara furta a karo na biyu. Kina da yawan godiya, da haka kike ƙara shiga raina. Ba kya raina abin godiya ko kaɗan ne. To ai bai dace ka yi min kyauta, ni kuma na ja baki na shiru ba. Ya ɗan taɓe baki kaɗan. Wannan har wata kyauta ce? Ni fi yanzu kyautar da zaki min, bai wuce ki amince a sanya ranar auren mu ba kawai. Da ɗan kalle shi, ya gyaɗa kai gami da ɗan ɗaga gira. Yes, aurenmu nake so a yi nan kusa bebi. Na kammala gini na, ina da sana'a ta a hannu. Sa'ani na duka suna da aure da ƙannena. So kike na tsufa? Nan gaba ki ga saurayi ki ce ba kya so na? Da yana rai na rai da idanu tana dubansa. Menene haka dan Allah? To ai ba cewa ne halitta ka nake so ba. Ni kai sai kuma ta ji nauyin ƙarasawa da sunkuye da kai tana murza zoben da ya bata. Ya ɗan sunkuyo yana leƙen fuskarta. ita ko ta ƙi da ta kalle shi sai murmushi. Faɗi mana, a hankali ta saci kallon sa ta gefen ido. Ni fa ba wani abin zance ba, ya koma ya zauna sosai. Oke, shi kenan naji, amma da kin goyi bayan sanya rana? Baba Alhaji fa cewa ya sai mun fahimci juna tukunna. Ta faɗi da zimmar tsokana, amma ko fuska ta ka kalla, za ka rantse sai ta take zancen. Ya ɗan haɗe gida kaɗan. Baby wace fahimtar juna ya rage mana yanzu? A haka fa ba za mu taɓa fahimtar juna ba idan ba fatiya aka shafa ba. Ta ɗan harare shi ta kau da kai, ya yi dariyarsa mai burgewa. Haka suka ci gaba da hirarsu cike da nishaɗi, suna masu jin kamar babu wanda ya rage a duniya face su kaɗai. A lokacin da suke tsaka da hirarsu, zai da ya shigo gidan. A safiyar rana ya shigo Katsina. Kai tsaye bayan amsa gaisuwar su Fa'ad da sunajib jib da ke hira a farfajiyar babban gidan, ya nufi sashen Baba Alhaji. Don so mu miƙa kokon barasa sannan ya ƙara ƙarasa ɓangaren haja ya ga nur rayuwarsa. Ya yi nasarar iske shi yana karatun Ƙur'ani mai girma, sai da ya kai ayaye addu'a suka shafa a tare, sannan Baba Alhaji ya dube shi yana gyara zaman gilashinsa. Masu gari, yaushe aka shigo ƙauyen namu? Zai dai murmusa ya amsa, ɗazu da safe na shigo baba, fatan na same ku lafiya. Shi ma Baba Alhaji fuska a sake ya jinjina kai, sai godiya Allah. Ya iyalinka, ya kuma wajen safiyar. ko da dai ita ai mun yi waya da ɗazuma da rana. Eh, suna cikin ƙoshin lafiya. Masha Allah. Daga nan ɗan shiru ya biyo baya. Baba Alhaji duk azatansa ko ya ji batun auren sadauki da Haulatu ne, don da ya sanar da malama Safiya komai a jiya. Da ya nemi ta shigo yana son ganinta. Sai da ya ƙara mata batun aure, don a cewarsa lokaci yayi da ita ma za ta ba masu santa da aure damar fitowa. Daga bisani ya fayyace mata komai kasancewarta mace mai ilimi da sanin ya kamata. ko kusa ba ta yi wa abin kallo da wata manufa ba ko fuska ta daban fatan alkhairi ta yi kuma ta ce dama wani bai isa ya auri matar wani ba baba murya zai ta sa baba alhaji dubansa na'am zaidu zai dai muskuta a min alfarma a ce rayuwa rayuwata a aura min haulatu na yi alkawarin ba zan cutar da ita ba zan riƙe ta bisa amana zan kuma yi ƙoƙarin yin adalci a tsakaninta da jalila baba alhaji ya ɗan murmushi tabbas Safiya bata ba ta labarin komai ba. Ka yi haƙuri Zaid, kai ne za ka fara bada shaidan ni a zuri'an nan, ba na yarda na aura kowa abin da baya so, saboda ban yarda na cutar da rayuwar kowannen ku ba. Sai dai kuma idan Allah ya ƙadarta wa ɗayanku haka, ba ni da ikon hana faruwarsa. Rashin son da ka nuna waccan yarinyar zaituna, ya hana na zartar da hukuncin ka aure ta a dole. Kaga kuwa ba zan zamo mai son kai ba. Idan ban bari Haulatu ta zaɓi abokin rayuwa da kanta ba, matuƙar mun bincika mun ga bashi da makusa. Ka yi haƙuri, magana ta a yanzu babu. Ta amince da ɗan uwanka sadauki, ta yarda ya nemi aurenta. Kansa ya wani irin sarawa. Me yasa akan kowa ta rasa wanda za ta zaɓa sai sadauki? Ya ji wani gumi yana tsatsafowa a goshinsa. Idanunsa suka kaɗa tsabar tsananin kishi da ɓacin rai. Sauran nasihar da baba Alhaji ke binsa da shi ma ba wani shigarsa take ba. Ƙarshe ma sai ya murza yatsunsa, suka yi wata ƙara ya wata ‘yar dariya. Baba Alhaji kenan. Ni na sani dama wannan ranar za ta zo. Tun muna yara kake fifita Abid a kanmu, har ka kira shi da sunan sadaukinka, tsabar ƙaunar da kake mishi. Na jure duka wannan, yanzu kuma akan matar da nake so, ka zaɓi ka aura mata Abid, ko da ba ta so. Amma ni zai da a ƙyale ni, saboda ni mace ce ta haife ni a zuri'a ko, ba ni da wani ƙarfi tunda ba ubana ne haɗa jini da ku ba. Kai Zaidu, Gaba ɗaya har baba Alhaji da ya ji kwalla ta cicciko idanunsa, bai samu nan kalaman da jikansa yake jifansa da su. Sai da ya dubi mai magana. Dan ba zaton bayan su biyun akwai mutum na uku a ɗakin ba. Ba kowa ba ne face baba datta. Ya ƙara so cikin hannunsa riƙe da leda mai ɗauke da magungunan baban. Jikinsa har rawa yake yi tsabar ɓacin rai da maganganun Zaid ya haddasa mishi. Are you out of your sense? Ko Safiya ta isa ta buɗi baki ta faɗa masa waɗannan kalaman, ballantana kai da ta haifa? to na maka rantsuwa ko da sadaukiyo ya fasa auren haulatu har abada ba za ka same ta ba sakarai kawai kuma na yanke nan da sati hudu za a ɗaura masa aure baba alhaji ma ya kasa magana saboda har a sana razanin da kalaman zai suka jefa shi a ciki ba su kai ga sakinsa ba kenan tun suna yara irin wannan kallon zai da yake masa ka yi haƙuri baba ya tsinci murya zai ɗin na neman gafararsa bisa umarnin baba dakta ya yi wani murmushi wanda ya fi kuka ciwo sannan ce kai ne wanda za a ba haƙuri zaidu ka gafarce na kaji ba sa haka kake kallo na ba tun kana yaro amma ka sani wannan abu da kai ba zai hana Allah ya ikonsa akan kowa ba ina mai baka shawara ka daina tsananta kiyayya ko soyayya dukkansu sukan iya sauyawa kuma ka sha mamaki ba ni na haɗa auren Abid da Haulatu ba su ne suka shirya kansu kowannensu da kansa ya tabbatar min da yana son ɗan uwansa ni kuma kafi kowa sanin ƙa'ida ta ina mai baka haƙuri kaje Safiya da Ridwanan da ma ita Nuratu duka tsatsona ne, ko da ban haifi iyayensu ba. Kada ka ƙara yin wannan gurɓataccen tunanin. Mun taso kanmu a haɗe ne, kuma mun yi iyakar yin mu wajen haɗa kan iyayenku. Ka yi ƙoƙari ka cire komai a ranka, gudun wani tari ya sarƙe baba alaji. Nan da nan baba dakta ya kansa. Zai da ya ruɗe, ya tsiyayi ruwa a kofi da ke gefe cikin wata ‘yan roba ya mika masa. Baba dakta ya karɓe, yana mai ba zai ɗin umarnin ya fita ya ba su wuri. A dole jikinsa a sanye ya miƙe ya fice daga ɗakin. Bashi dai babu abin da yake haifarwa sai nadama. Ya san da a ce ya kai zuciyarsa nesa, ba zai yi mummunan kalamai ga babban uba a gare su ba, da iyayensu ma baki ɗaya. Daidai sanda ya fito da zamar wuciya inda ya adana motarsa, lokacin sadauki ya jero tare da da suna tafi kamar wasu taurari. Fuskokinsa a sake suna murmushi mai haɗe da 'yar dariya. Ya rantsa idanunsa kafin ya buɗe su, suka haɗa idanu da Haulatu, ya ga ta kawar da kai kamar bata gan shi ba. Sadauki shi ma sarai ya gan shi, amma ganin bai tanka masa ba, ya sa shi ma ya ja girmansa, ya mai da hankalinsa ga sahibarsa. Da sauri zai dai kaɗa kai ya fice daga gida. Shi ko sadauki sai da ya tabbatar da ta shiga, sannan ya juya. Ya wuce ɓangaren Baba Alhaji don yi masa sai da safe. Nan ya iske su tare da Baba Dakta suna tattaunawa. Ganinsa ya sa suka amsa sallamarsa. Ya ƙara su aka ƙara gaisawa. ya ɗan dubi baba alhaji. Baba lafiya kuwa? Ya tambaya dalilin sanyin da ya ga yayi. Ba komai sarauki, idan ka je ka ce baban naka ina son ganinsa, gobe ya zo ya same ni. Faɗin baba alhaji kenan. Ya amsa da to, sannan ya masa sallama ya fice. Kano Bahija ce zaune a falansu, tana hira da ƙawarta ta Islamiyya da suka kama ta ziyara. Tambaya haulata da ta yi, ya sanya Bahija ɗan buɗe baki, Kin ga na mance ko? Na haɗu da wannan ƙawata da ake cewa Big Mama. Hmm. Kiri-kiri ta daina min hankali matan nan? Wai bata san baban haulata take aure ba? Bar ma na kira haulatar na fesa mata na ji. Nan ta shiga neman Haulatu a waya. Daidai san da budurwa mai suna Sariya ta ce wai Hinda ta kike magana? Yaya ta fa a gidan ta take haya. Na ji ma an ce wai ta yi hatsari har cikin da ke jikinta ya bare. Yanzu tana nan a tsohon gidansu. Ta ki koma sabon gidan da mijinta ya gina ta. Ni, wai Sadiya batun hinda ta kike? A ina kika san gidansu? Big Mama fa, wadda da walimar saukanmu suka zo tare da haulatu makaranta. Hatsari tai? Bahija ta tambaya, bayan da tuni ta mai da waya ta ajiye a gefen katifa jin wannan sabon labarin. Sadiya ta harare ta. Ni ce ban san hindatin ba? To ni tun ma kafin na santa da haulatu. Na sha ganin ta idan mun je unguwarsu gidan kanwar babata mai kunshi. Na ce miki yaya ta a tsohon gidansa take haya da mijinta. kuma batun da nake miki ko jiya da naje gidan na ganta wai bari tai kuma mominta na dubai sai ta da za ta tafi ni na ji ma fa wai kamar ana zargin ta rabu da mijin ne bahija ta rike kai tana salati kada a ce sanadin maganganunta ne yadda ta sa ya sake ta ta raba aure kenan ko me can dai ta ƙara duban sadiya ta ce ran yaushe ne ta yi hatsarin sadiya ta taɓe baki ina zan sani ta ja waya ta kira layin haulatu Bayan san gaisa, har haula na cewa yau da alama kati ta dura a waya. Shi yasa bata kira ta ta WhatsApp ba, yadda ta saba. ta yi murmushin yaƙe, dan bata cikin yanayin nishaɗi. Sannan ta bata labarin haɗuwarta da Hindatu. Yau kusan sati kenan, da ma yadda ta kaya a tsakaninsu. haulata ta yi salati, sannan ta ce ba hijja da gaske Hindatu take, bata san waye shi ba. Ko haɗuwa da shi ba su taɓa yi ba. Amma ban ji daɗin yadda kika yi mata ba sam. Cike da da na sani Bahijja ta amsa, wallahi haula ta kasa yadda ne. Ni wai tunanin da na fa raina min hankali kawai take. A ce duk amintanku baki san mahaifin ƙawarki ba? Hmm. Ba ta san shi ba. Zan kira ta. Na san ta shiga damuwa akan magana. Bayyaje ta numfasa a sanyaye. Ta ce Sadiya Maharzu ta Islamiyyar mu ce ta zo. Ita take bani labarin wai yanzu ashe hatsari tai har ta yi barin ciki. Yanzu haka ma tana tsohon gidansu. Wai momin ta bata nan ta je Dubai. Hatsari? Inna lillahi. Yaushe? Haulatu ta amsa a ruɗe. Ni ma wallahi ban sani ba. Bari na kira wayata. Abin da Bahija ta ji Haulatun ta faɗi kenan, ba tare da ta jira sun yi sallama ba ta katse kira. Bahija ta dubi Sadiya. Za ki iya raka in dubo ta yanzu? Na san momi ba za ta hana ba. Sadiya ta ɗan kalli sama ta windo. Anya ko yau Bahija, hadari ne fa a garin, kuma babu muna jiran aikenta. Ki dai bari zuwa gobe in sha Allahu sai na zo mu je da wuri. da haka suka bari sai gobe. Katsina Ruwa ake yi kamar da bakin ƙwarya. Cikin taimako na Allah, ruwan bai sauka ba sai bayan shigo wata gida daga makaranta. A ranar zuciyarta gaba ɗaya babu daɗi dalilin labarin aurenta da sadauki, wanda ya ja cece kuce a shafin da aka buɗe na zuri'a su na wasop. Da masu nuna farin ciki da abin da kuma masu kushewa da habaici. Faɗan ma sai ya kace mai a tsakanin Fa'iza da Jannat. inda fa'iza ta ta haɗa sunan Abid da haular wuri guda, haɗa rubutu da kuma wasu tattabaru a jiki. Ta yi dizainin na taya samurna na sa rana, duk da cewar ba wani san auren nasu take ba. Amma don ta shaƙa wa aboki adawa ta Jannat sai wani zumuɗi take. Ganin dai kamar abubuwan cin fuskar da Jannat da masu taya ta sufa yi ke yi, ya yi yawa, sai kawai Haulatu ta fice musu daga gidan ta kashe data. A wannan lokaci ne kuma kiran Bahija ya shigo mata, har suka yi hira Hindatu. Tana katse kiran ta neman layin hindatin. Cikin sa'a kuwa kiran ya shiga. Hello, wa magana? Cewar hindatu, dan ba ta da wannan layin na haulatu. Big Mama, ni ce haulatu. Sai da hindatu ta yi shiru wanda ha haulatun ta ƙara magana. Hello, ba kya jina ne? Da haka ta ji hindatun ta fashe da kuka, sai ita ma ta shiga zubar da hawaye tun ma bata ji komai ba. Yaushe mutum irin ɗan mutuwa dama zai riƙe mace da daraja. Murya a dakushe ta ce ki yi haƙuri, kuma ya zafi maganinsa Allah. Kuka ba zai magance miki komai ba, sai dai damuwa ki mata ku. Da kyar Hindata ta tsagaita, sannan ta fara faɗin ke zan bawa haƙuri ƙawata. Ki yafe min, wallahi kin ji rantsuwa ta Allah, ban san mahaifinki ba ne, kuma ke ma sai kika shiru biki faɗa min ba. Ina jin kunya kike da umma. Da wani ido zan kalle ta fi sabilillahi. Na auri baban ƙawata, kuma mijin duk abin da ya faru ki ɗauke shi a matsayin ƙaddararki. Ba na so kina tayar da zancen. Faɗan haulata cikin sauri, don ba ta san mata tana mata cewar mahaifi yake a wurinta. Nan kuma yanzu ta so warware mata zare da abawa, har da mugun jin da ta yi, wanda ya tabbatar mata yana cikin ƙungiya asiri. Ta ƙara da cewa kuma ina zargin yana safarar miyagun ƙwayoyi haulatu. Saboda na taɓa ganin wata ƙaramar jakar bako cike da wasu ƙwayoyi da ma hodar Iblis. Ranar da ya ganna a kusa da buhun, har mari na yai. Haulatu ta yi marmashi mai ciwo, ta sa hannu ta share hawayen fuskarta, jin sallama umma ta shigo ɗakin. Amma ina, wasu ne ke bin wasu. Allah kyauta, ta farta murya na rawa. Umma kuwa sai ta fasa abin da ya shigo da ita ɗakin. Ta zauna tana ɗan yi wa alama da hannu. Tambaya take da wa take waya. Dan hawayen ba ƙaramin ɗaga ta yi ba. Hindatu, ga umma ku gaisa. Da haka ta yi saurin miƙa umma wayar, ta shige ban ɗaki don ba ta son yin kuka sosai a gabanta. Umma kuwa bayan san gaisa, nan ma hindatan gafara ta shiga nema. Hakan bata san mahaifin Halidu ta aura ba, sai da Bahija ke sanar da ita. Umman ta nuna mata ba komai, Allah ya yi mijinta ne ita ma. Nan ma dai labari ta ɗauko Umma, har batun sakin da ya mata duka sai da ta faɗa mata. ta kanta Umman sai ta shiga hawaye. Shi dai ɗan mutuwa ba zai taɓa sauya ba kenan. Nan ta yi wa ta nasiha sosai, ta kuma ƙara da faɗin ina so na baki 'yar shawara matsayina na uwa a gare ki. Iyaye ba abin wasa bane Hindatu. Kai ki zaton wai mahaifiyarki ita kadai Allah ya ce a yi wa biyayya. Shi ma mahaifinki yana da cikakken iko da haƙoƙi a kanki. Ki samu dama duk sanda Allah ya baki lafiya ki ziyarci mahaifinki. Ki nemi gafararsa. Insha Allah za ki ji daɗin rayuwarki kin ji ko? Da murya wacce ta ci kuka hindata ta amsa wa Umma. To Umma, dama ina da wannan niyya a raina. Zan yi yadda kika ce. Na gode, Allah ya saka da alkhairi. kuma ta yi murmushi, ga tausayinta, da ma na haulata da ya mamaye ta, har suka kai sallama hindatin bata bar godiya ba. Sai bayan sun kammala waya ne, Umma ta kalli haulata da tuni ta fito a banɗakin. Fuskarta ta yi ja, shaida kuka ta ci a banɗakin ba ɗan kaɗan ba. Kafin ta yi magana ta riga ta, Umma ni dai ban yi sa'ar mahaifi ba. Ni kam shi ne jarabawa ta. Kullum ina tunanin akwai ranar da zai yi nadamar abubuwan da ya aikata da zuciya ɗaya, amma kuma na kasa ganin wannan ranar. hannunta na dama mafi kusa da ita ta kamo. Addu'a tana sauya duk wani lamari, kamar yadda ta sauya mana rayuwa, daga tsanani zuwa sauƙi. Haka wata rana za ki ga ranar da zai yi tuba domin Allah ya gyara, ko da kuwa za a kwashe shekaru kafin hakan ya faru. Za a gama a ce mun sha kwana ba mu saka komai a cikinmu ba ne? Waye zai ganna a yanzu ya ce na taɓa sana'a siyar da abinci a kasuwa? Babu, sai dai wanda ya san mutum a baya. To kamar haka ne, wata rana zai sauya. ki daure ki yafe masa, ki kuma danga sashi a cikin addu'o'inki. Wannan haƙƙi ne, ki danga saukiya ba tare da la'akari da halayyarsa ba. Allah yana karɓa addu'a ‘ya'ya ga iyayensu. Idan kina yi ba tare da gajiya ba, ina da tabbacin Ibrahim zai tako har inda muke wata rana da kyakkyawar zuciya mai cike da tuba da nadama abin da ya shuka. Umma ta ci gaba da yi wa nasiha da rarrashi mai ratsa jiki, har sai da Haulata ta samu nutsuwa ta yi na'am da dukkanin shawarwarin mahaifiyarta.